السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وانا لتافي الأشماوي يوزا متاشي باب في الإمامة باب ديكي بياني game da limanci mai littafi ya ce wa min shuruɗul imami yana daga cikin sharuɗin liman kenan ba duka malam ya kawo su ba an ya kuna zakaran ya zan namiji musliman ya zan musulmi aƙilan ya zan mai hankali baligan ya zan baligi aliman ma la tasihhu salatu illa bihi masanin abin da sallah ba ta inganta sai da shi min ƙira'atin na daga karatun alƙur'ani wa fiƙihin da fiƙihun wato ayyukan ibada fiƙihun sallan wato in yi son waɗannan guda biyu ga karatun ƙur'ani ga fiƙihun sallan idan sallar ta rikice zai iya gyara ta fa'inik ta dai ta bi imamin Malam ya ce, In ka je kana koyi da wani liman, sun mata bayyana laka annahu kafirun, sai ya bayyana gare ka cewa wannan mutum kafiri ne. A wani imra'atun ko mace ce, au khunsa mushkilun, ko kunsa mushkili ne, shi kunsa mushkili akwai wato mushkilul unsa akwai mushkilul rajuli akwai mushkilul abin nan mushkil wato hunsa mushkili shine wanda ake cewa matamaza yana a halittarsa sai ya zama yana da azzakari kuma yana da farji kaga wannan shi ma kaman karatun mu kai kafin misalla sallah wasu abubuwan sai ga kaman ma ka taba gani kuwa to amma da yake in ana maganar shari'a ba ana magana da kai kaɗai ba ne ko ‘yan gunku ko ‘yan garinku ana magana da duniya ne abu ne mai sauki ka ji ga wata halitta ka ji mutane sun yi tso su ce o oh, ka an halicci mutum mai kaza mai kaza mai kaza haka ne ko shi kunsa mushkili kamar yadda ce kala uku ne akwai mushkilul kunsa wanda malamai suna bayanin cewa <clears throat> yana da azzakari yana da farji amma kuma bangaren farji yafi karfi sai a ci mishi mushkilul unsa wato bayan ya daga sai ga nono sun fito sun yi girma kuma sai gashi na haila sai gashi na haila to wannan sai a ci mishi mushkilul unsa ya zama mushkili kenan wanda yake bangaren mace ne ya rinjaya wato abin da ya sa malamai suke tantance wannan akwai hadari ne a bangaren gado akwai haɗari ne da zai taso in ba a tantance wannan ba a ɓangaren gado domin idan mutum ya mutu <clears throat> ya ba ƴaƴa ko dai a baka gadon namiji ne ko a baka gadon mace to idan mushkil lunsa ne fa gadon me za a bashi alagata ma <laughs> wala yayin yanke hukunci sun na tura hannu na ba ruwana abin da ya sai ku zo ku tambayi malami <laughs> da haka idan idan lokacin da ya girma ya daga sai a kalla mushkilu unsa ne in mushkilu unsa ne aka ga nono gashi yana haila to kuma ya zama azzakarin shi bai da ƙarfi to sai a ce mushkilu unsa in aka ce mushkilu to an samu sauki idan kuma da ya daga sai a ga a'a bai haila sai ga gemu ya dan tsoro mashi kuma sai gashi yana mafarki na ya sadu da mace kuma bayan gashi yana da farji to sai a ce mushkilar rajuli ne inda aka samu matsala ya zama yana da nagartan farji da nagartan azzakari zai iya jima'i da mace yana mafarkin yayi jima'i da mace sannan kuma zai iya yi wa atake shi saboda yana da gartaccen farji kuma sannan yana haila to irin wannan galibi da aka sa shi sai an samu malamai akwai tambayoyin da za su yi tantance wani bangare za su aje shi duka ukun kuma ana ajewa wani lokaci za a aje shi a bangaren namiji ne gadan namiji za a bashi wani lokaci za ko da yake ni to na karshe wani lokaci <laughs> to malabi ya ce mace za a wani lokaci za a aje shi bangaren mace ne gadon mace za a bashi to in ya samu nagartan farji da nagartan azzakari ba to in an zo rabon gado nisfi nisfi za a bashi lissafin gadon kirgan da ake yi sai an canza shi saboda za a bashi gadon rabin namiji kuma za a bashi gadon rabin mace da yake dai ba mu je wurin karatun wani karatun ne ya kwace muku ya kuri eh mush <laughs> iskaliya eh kenan in an zo shi wato karatun haka yake wani lokaci Allah dai ya taimake mu aukun sa mushkilun da yake kai shi littafin farko galibi akan karanta ne kawai a fassara sai an je can gaba ai ai eh binnan hun sa mushkili wato mata maza kenan <clears throat> aw majnunun ko kuma ta bayyana <laughs> gare ka jini mamma hukaci Allah ya sauki gaje gaje liman kabili mamma hukaci ai ga ga ya lalace a a to ta yaya za a fara sallan ilin ya fara karatu ya gidina ka tsaya ka tsaya ka daga kafa kai susa kai ya ki ruku'u in ba sabon kuma ya ruku'u daga nan ya ce bun ya ruka guje kaga abu ya rikice gaba da Allah ya sauke au fasikun bi hatin ko kuma ya zama fasiki ne da bai Allah ya kare mu ya zama duk da ake banna da shi a wurin kuma sai ya zama ya bayyana gare ka shine fa liman aw sabiyun lam yablugha al-huluma ko kuma yaro ne bai balaga ba aw muhdisun ko kuma a'a tare da shi kasan kun je kila ko kun yi bayan gida ko kun yi wani abu ku samu ruwa kun yi tsarki ba ta'ammada al-hadatha kuma da gangare yake yin tsarkin kuma ya alula ya bici kuma sallaci kaddara kuma sai ga shi ne liman kai kuma ka san bai tsarki ba batalar ka to kai da ka gane waɗannan abubuwan kai kadai to sallar ka ta ɓaci su ba ruwan sauran yawwa wa wajabat alaykal i'ada sai ka saki wa yastahabbu salamatul a'da'i musahabi ne ya zama gabbai lafiyayyu ne ba dole bane ba dole bane sai gabban mutum sun zama lafiyayyu amma su zama lafiyayyu abin nan abin nan abin nan mustahabbi ne wa yastahabbu salamatul a'da'i lil imami <clears throat> wa tuqrahu imamatul aqta'i ana kyaman limancin wanda gaba shi ta yanki bai da wani gaba ya rasa wani gaba wal ashalli da mai kamɓale, mai kamɓale shi ma ba a ana kyaman sallar shi amma kaga ta tayi eh kamɓale? a ah, a ah, ah, kamɓale shi ne hannun mutum ya saki kuma ya zama yana rawa me ake ce mai da kai ba bahushi ba zazzage ba a a shayen hannu kuma baya motsi akwai wannan fa yana rawa Wannan ba ta aiki da kawai amma ga tana sake eh oh kuje shanye ko ake ce me mm. a in eh, shanye kala biyu akwai shanye mai motsi akwai shanye mai motsi ne? mai motsi ana ce mishi kambale oh amma dai to shanye <laughs> wala ashalli mai shanye ko kafa ko abin nan ya shanye ko hannu to shi <clears throat> ba makaruhi ne nashi ba Yusuf an so ne zama bai da wannan amma dan yana da shi ba matsala an gane ko abin nan wa sahibus salasi ma abocin salasi shi ma haga salasi duk fuskoki biyar wadan hadasi kari bangare biyu ne ta gaba da ta baya ta gaba akwai fitsari da maziyi da wadiyi ta baya akwai bayan gida da hutu mutum ya tusa to duka waɗannan biyar din ana samun salisil ɗinsu. bai kai tsananin da mutum ya zama a ce yana ciwon fitsari fitsari ba amma dai lokaci ba lokaci fitsarin bai cika iya control akan shi sosai ba idan ka san irin wannan duk rashin lafiya ne to shi ma ba wai baya limanci bane yana limanci da dan tusan shi in ya sako daya anjima sake sako ai ta sallar shi tayi nashi tayi ta mutane ma tayi amma ba ba so haka ba shi nashi an so ya zama bai da irin wannan illa din wan bihi quruhun da wanda ke da kuraje wanda suka daga suna bayyana wanda Allah ya rufa mishi asiri na da kuraje amma ya sa riga ya rufe kaga ai Allah ya rufa mishi asiri ko cikin in kana karanta ulama ujurhu wa ta'dil malaman hadisi masu cewa wannan a jinjina shi a sashi a awoye eh, nagartacce ne wannan a watsar da shi kaga zaka ji akwai mutane suke cewa masu masturun alaihim wasu mutane su a ilimin jurhu wa ta'dil an kasa tantance ko su suwaye haka Allah ya yi al'amarin su an tabbatar da dai malamai ne kuma sun ba da gudunmuwa amma a wanne za a sa su cikin mutanen kirki zuriyan koko cikin waɗanda ake shakka a su su ɗungurungun haka suke masturun alaihi in gana karanta abin nan ilmin hadith za ka daga gani irin waɗannan mutanen ya zo da wani kai ce to wannan da ya gashi shi haka yake ga tarihin shi amma an kasa sa shi a wani awo a aibanta shi shi kuma ba a samu wasu bayanai shi dai kawai malami ne dai haka yake masturun alaihi in ma yana da wani laifi tsakanin da Allah ne Allah da ya rufe laifin Allah ka rufa mana asiri duka wannan lissahihi waɗannan wanda aka ce an so salamatul a'da'i nan an so kyawun gaban nan to su yi sallah ga sahihi nagartacce wanda bai da irin waɗannan aibobin wa imamatu man yukrahu haka ne limancin wanda ba a san shi shi a shi din gurungun kowa ya ganshi kawai sai jire bai mai ba Allah ya sauke to shi ma abin nan ba a son limancin shi wa yukrahu lil khasi haka nan dandakake dandakake shi ma ba a ba a san limancin shi fasi sarkin gida kenan ko galibi masu sarauta da duk wanda za ba shi sarkin gida ya shiga cikin matan sarki sai a same shi sai a dandake shi sai a cire marainan shi sai ya jinya in ya warke sai a ba shi cikin mata duk wanda bai da maraina a zakarin shi ba zai aiki ba zai yi jima'i ba in yanzu ne likitoci sun kware mm. akwai jijiyan da za su yanke ga marai nan lafiya lau amma ba sa aiki sun ba sa aiki a zakari ba za ta yi aiki ba ko dabbobi ne haka suka yi musu da in za a yi ma dabba taure yana jin jiki sai ya kashi ya kashi ya gaji kafin kafin a rabu da shi to amma yanzu idan suka zo suka samu ƴar askarsu likitoci ma da suka karanta likitanci dabbobin nan masu eh veterinary masu likitan dabbobi sai ga wata ejijiya suke samu minti sakan da da sun yanke shi kenan sai gan shi ga nan shi nagartattu amma kuma baya jima'i ba zai iya ko ya ko an kasa cikin dabbobinka to ba zai iya tara da su shi kuma rago galibi da nagartaccen rago in yana saduwa da mata za ganshi da tsuke yake sun tsotse shi gaba ɗaya amma idan aka bar shi yana in baya jima'i sai gan shi nagartacce Allah ya taimake mu ina nake eh, mu'akhisi wal aqlafi da mai loba shi ma ga wannan kusan zai zaga dai sai dai sabbin musulunta wal mabuna da mai karamin murya irin na mata wanda in yana magana in ba sa ba sai ka dauka mace ce take magana amma namiji ne duk ana samun wannan wata mace kuma tana magana sai ka dauka namiji ne sai ka ƙara kallanta wa majhulul hali da wanda aka jahilci halinsa wa waladi zina da dan zina wal abdi fil faridati haka nan bawa amma a sallan farilla an ya kuna imaman ratiban ya zama limami ratibi bi khilafin nafila amma banda nafila sai zama mahaddaci ne gashi shine bawa amma mahaddaci ga yaya kuma sun kasa da ci Qur'ani ga nafila ya taso kila ramadana ne ana so ta karatu al-Qur'ani fa innahu la tukrahu bi wahid bi wahidin minhum <clears throat> waɗannan da aka jero su dinnan dukkanin su in a nafila ne ba a kyaman amma a farilla ne ake kyaman su tun daga dandakakke tun daga mai loba tun daga mai karamin murya tun daga majhulul hali haka nan dan zina shine yace an kuna imaman abinan fa innaha la taku la tukrahu bi wahidin minhum wa tujuzu imamatu al'ama makaho yayi limanci to ya halatta saboda galibi makaho akwai kunya makaho akwai kunya akwai hadda saboda haka ana son limancin makaho wa mukhalifin fil furu'i da wanda aka saba a furu'a da yake rubutun littafin irin na da ko dan da za ka iske masu malikiya malikiya sko suke masu shafiya shafiya sko suke yi kafin yanzu Allah ya sa a samu fita wal innini da mai karamin azzakari shine innini shi ma babu babu komi karantan azzakari shi ya shafa can shi kadai wal mujazzami illa an yastadda juzamuhu da wanda gaban shi ta datse amma ta datse ne saboda kuturta to in ba kuturtan ta bayyana bane ko wani aibu yana na wari ko wani abu irin wannan ba to shi ma babu babu laifi wa yadurru biman khalfahu yazan yana cutar da wanda ke bayansa fa yana ha anhu to irin wannan ce kuturta ma a raba shi da mutane tunda ya yana yana da aibun da yake cutar da mutane to a raba shi da da mutane wa yajuzu ulul mamumi ya halatta eh, mamu ya zama a sama ala ya kan limamin shi kaman ga masallacin mu na ana bene mamu dusu hau sama Allah ya bada ikon kammala wannan masallaci Allah ya sanya mishi albarka wanda suka fara kai wanda ma ya tunani a gina masallacin Allah ya sa mishi albarka da wanda suka bada gudunmuwa aka assasa shi aka kawo haka da wanda suke sun ka dauki nauyin karishe shi Allah kuma ya tsare mana wannan wuri ah, ulul mamumi ko ala imamihi walau bi ko da akan rufi ne wala yajuzu lil imami al ulu ala mamumihi amma liman bai kamata ya zan shine ke sama illa bi shay'i al yasir sai da wani abu dan karami ka shibir kaman mu guda na hannu haka wa hawihi ko makamancin sa wa in qasada al imamu wal mamumu bi uluhi al kibara batala salatuhu sai mu tsaya nan idan ya zama shi liman ɗin nan ko mamu da ya hau sama ya ganin haba shi yanzu yana gaba da liman to wani ma na gaba da liman to shi Allah ya sauke to sallar ta lalace dai saboda ya nufin alkibara kaga wannan kibara ya so ya alaka da karatunmu na jiya ko idan zunubi ya taso daga kibar to sai ga ya ki fita sai ga shi sa manzo Allah ya ce la kula jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibirin Allah ya kare mu daga girman kai wannan karatu mun ɗebe shi da yawa amma ɗan kaɗan ne saboda a dunkule yake yana nema a samu tauraro ne eh, kuma galibi na ci muku littafin farko ne wani abin da kake gani an karanta shi ajiya ne za a yi gini ne a kan shi wani abin ajiya ne kamar da muka ɗan tattauna akan mushkil ɗin nan muka so mu tattauna mu buɗe mushkil da unsa ɗin nan bambancin wanda yake da nono da wanda bai da nono Allah ya taimake mu a yau yaƙuri ba za mu mai tafi ba risala mu je risala mai loba loba wanda ba mai kaciya mai kaciya ba